A shirinmu na nishaɗi, a yau mun samu bakoncin. Bakoncin wa muka samu. Ah, assalamu alaikum yau bakoncin Ibrahim Ahmad Rufa'i wato wanda aka fi sani da suna Dizel. Dizel, me ma'anan Dizel ba? shi da ma'ana <laughs> kawai sunan ne Dizel. Me yasa ka kanka wannan sunan? Actually ba ni na sawa kai na sunan ba. Eh. Wato um, lokacin da na yi mota na farko ne haka. Eh. Tuwani ba sanin kan mota ne ba na je na zuba mai sai na dura diesel <laughs> a ciki ne ba kuma baka tambaya ba ya a ciki ta shine brother dina ya fara tsokana ta a makaranta sai mm. sunan ya bi ni to mota ta tashi ba ta tashi ba <laughs> ta yi kwandam ko ko sai da aka a sai da aka wannan haka kwanci aka juye komai da komai mm. aka ya To kai a wakar wacce kake yi, rauji kake yi ko hip hop kuke cewa ne? Ya ni hip hop nake yi. me yasa ka zaɓi hip hop shi na fi iyawa to ya aka yi ka fara to eto eh ba dai dadewa ba ne sosai kawai ji na yi irin inda nake zama kukanai mm. na suna yi mm, muna da kamar shekara nawa kamar 2008 ne dai na fara haka amma on and off ne mm. irin sai in yi yi shekara biyu ban yi ba sai kuma yanzu yanzu to ka dawo ko ku har yanzu kana tsilla tsilla to ni dai ba wai cika yi na yi sosai ba amma dai kawai ina ina yi ne dai kana yi me yasa kake yi eh, kawai I have a passion for it irin and um, kawai duk lokacin da nake I'm like too bored ina zuwa na yi and sai um, kana cikin kamar kewa ko damuwa ne wakar take zuwa yawanci haka ne mm. ta fi zuwa ni in ina kamar wani tunani haka rubutawa kake yi ko da ka kake yi a rubutawa nake yi <laughs> to kai ba na yawanci san in ji wasu sun ce su kawai da ka wakar ke zuwa sanaru ya to aikin ba a yin haka a to aikin san wasu wannan din nasu kowa yana da talentinsa daban hmm. wasu da kan take zuwa mu kuma irin mu sai mun tsaya mun rubuta mun yi tunani to diesel da wace waka aka san ka an sani da waka girma wato wanda na hada DJ Yabi da Classic a ciki. <laughs> ta shi dai wakan ana ko ina na je ko me na yi dole ne a bani girma. tori rama na ana dan kankani za ka rera kai shiru sai na ce ya isa. <laughs> Ta shi kenan <clears throat> verse na yi a ciki rap na yi ta irin na ce harkar kuɗi ba ƙarya na yi gaba ya ne na ɗaya gudu nake ba mai gani na mata sun boye ni cikin a baya yau na fara hausa rap already ina rarraba su kamar kaya to ku gafara zan fara na ba su kuɗi sun sara sun bani waje na faka me yasa na yi ta mm. ah, kawai dai irin like naga kawai a arewa a arewa irin mutane biyu ne mm. aka fi ji da su sosai haka da classic da dj ab mm. to ni kuma dabara ta na hada su waje ta za ki iya faɗan haka <laughs> a haka da hakan ma gaskiya da hakan ma amma kuma dalilin da na yi kawai na fi so irin yanga arewa gaba ɗaya an haɗa kanta hmm. irin dan kin san sai da haɗin kai aka fi fitowa kenan kai ka lura cewa arewa kanta ba a haɗe yake ba gaskiya ba a haɗe yake ba a waƙar ka nusar da hakan a gaba ɗaya mun haɗa kanmu yanzu gashi nan duk an zama abokanai an fara haɗa kai yana tafiya tare yaya kuma waka ko al'ummar da al'umman da mawakan yanzu kamar mawakan gashi duk an zama friends kuma al'umman haka wasu suna da fansinsu wasu fansinsu daban yanzu da an zama wannan fansin wannan ne gaba ɗaya fansin. To me ya janyo hakan wakar ka ce ta janyo hakan ko an fargani? ina jin jama'a ne jama'a ne gaba ya suka jawo saboda sun ji daɗin waƙar. <laughs> kuma sun ji daɗin abin da aka yi. Kenan ce dai ta yi tasiri. Za a iya faɗan haka. In ka faɗa ka baka so kanka ba? A ai wannan ba wai dan ni ne ba dan mutanen na yi. <laughs> To ban da wannan wacce ce kuma aka san ka da ita? Akwai wata wacce na wannan fitar da ita kwanan nan hmm. Aisha. To a rera mana miji. <laughs> To na nake wallahi Aisha I go take you around the world where to Madina, to Madina. shi kuma akan kawai yarinya mai suna aisha muka yi wakar. Mai suna Aisha ko kuwa budurwarka? Gaskiya ba budurwata ba ce haka mutane suka dinga suke tambaya. Eh. Ba budurwata ba ce. Kawai akan sunan Aisha ko wata Aisha? Kawai akan sunan Aisha. Me yasa ka yi akan sunan Aisha? Sunan ne yana burge ni, <laughs> ina son sunan. Eh, banda wannan saƙon da ka haɗin kai da ka ce ka rera a waƙar ka. Mm-hmm. wani irin message kake isarwa a waƙoƙinka kawai irin dai haka na like mutane suna tunanin cewa yes ba mu da haɗin kai haka me yasa kake waka ni dai ina yin sa ne saboda kawai ina son yi nishaɗin abin. Kai kai nishaɗin kanka koko al'umma su nishadin. Gaba ɗaya in a da ni nishaɗin kan nawa da kuma abin da na ga al'umma suna so ina ƙoƙari in ba su abin da suke so. Wani irin kalubale kake fuskanta? Ko me mutum ya yi akwai wanda mutane za su so akwai wanda mutane ba za su so ba kuma akwai irin mutanen da ma za su yi wa mutum magana da mutum ba zai ji daɗi ba to yana yana cikin ɗaya daga cikin ƙalubale maganar da ba ji daɗi ba a ai dama idan mutum musician ne artist ba so dole ne dama za a samu wayanda ba za su so shi ba. Ya aka taba gaya maka da ka ji ba daɗi. <laughs> So, uh, so da yawa an ce mun gaskiya ban yi ga ba. Hakan ya ya yi tasiri a kanka? ba wai magana tasiri ba ne ba ba maganan tasiri yayi ba ina da mutane kuma da yawa da suke faɗan suna son waka na da menene so kin san dole ne dama za a samu wayanda ba sa so za a samu wayanda suke so it's a normal thing ai banda wannan sai me aka gaya maka da kaji ya taba ka har kaji kamar ka daina waka eh to ni da gaskiya ban ji abin da ya taba ni ba tukunna dai wanda zan ce zan daina waka saboda waka ina yin sa dan kaina ne dan ina sanne ka dauki waka a matsayin sana'a ne a ah, ni dai gaskiya I'm doing it for fun ba wai sana'a ba ce a wajena akwai lokacin da zaka iya hakura da waka tabbas akwai lokacin da zan iya hakura ta ya za a inganta harka ta waka a naka gaskiya kin san ni dai kawai a nawa tunanin ina tunanin in dai an haɗa kai gaba ɗaya an tafi gaba ɗaya as one irin ba bakin ciki al'amarin ba wanda zai wani bakin ciki kawai da a haɗa kai a taimaki kuma wanda suke suka taso don su ma akwai masu talent sosai na gani kan a rarrabe yake hmm? kan mawaka a rarrabe kin san maganan gaskiya akwai wayanda kansu da yawa a rarrabe yake wanda ba sa kawai kowa yana ji da kansa ya fi wani iyawa kin ga a ko'ina za a samu wannan baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya